لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وان مردنا الى الله وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار gaskiya ne abin da kuke kira na zuwa ga imani da shi da yi masa da'a ba shi da wata cancantar a kilawo shi a duniya ko a lahira kuma baya amsa kiran wanda ya kilawo shi kuma makomar mu gaba ɗaya tana ga Allah shi kadai sannan waɗanda suka zurfafa cikin kafirci da sabon Allah su ne 'yan wuta waɗanda za su lijimci shigarta a ranar alkiyama